شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Assalamu alaikum warahmatullah yau insha Allah za mu magana ne akan abubuwan da mace mai haila za ta yi a watan Ramadan da kuma abin da ba za ta yi ba. Kamar yadda muka sani sanannen abu ne um, mace mai haila ba ta yin azumi ba za ta yi sallah ba ba za ta yi alwala ba sannan idan tana da aure ba za ta yi auratayya ba na'am to wai shi yasa ake cewa mata muna da naƙasu muna da tawaya wannan shine tawayar tamu a addinance to amma ba hakan yana nufin cewa kin kina haila ba shi yake nuna cewa a'a zaki zauna ne ba tare da kin yi wani abu da zai amfana da ke ba akwai abubuwa da yawa da mace mai haila za ta iya yi na farko akwai addu'o'i mace mai haila za ta iya yin addu'o'i a ko ina ta samu kanta za ki yi addu'o'i wannan addu'o'i ya kama daga na karan kanki ne ilimi ne imani ne shiriya za ki yi addu'a na biyu mace mai haila za ta yi sadaka za ki yi sadaka zaki ciyar zaki iya ciyar da masu azumi in kina da hali kamar yadda muka sani wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladan kwatankwacin wannan mai azumin sannan kuma ba tare da shi wannan mai azumin an tauye mai wani abu ba haka kina haila ke baki azumi ba kika samu kika ciyar da mai azumi kin ga kin samu ladan mai wanda yayi azumi kenan kin samu ladan mai azumi ba tare da shi wancan an tauye mai wani lada na bangaren sa ba sannan kuma zaki yana daga cikin abubuwan duk da zaki kula da su shine yaɗa ayyukan alkhairi yaɗa ayyukan alkhairi musamman yanzu da social media abubuwa da yawa ya yawaita to sai ki karkatar da hankalinki kan yaɗa abubuwan da kika san za su amfani al'umma to wannan in kika yi shi da kyakkyawan niyya shi ma za ki samu lada yana daga ciki kyakkyawar magana ki wa ɗan uwanki musulmi kyakkyawan magana ki wa ɗan uwanki musulmi um, kyakkyawan ki mai murmushi sadaka ne ko ki wa ɗan uwanki musulmi kyakkyawan lafazi to duk yana daga cikin abin da ya kamata mu mai da hankali a kai idan ko goman ƙarshe ya zo da ake ta ƙoƙari wajen riga-rigan ayyukan alkhairi ba wai ta zaki ke ba kya sallah ba a'a shikenan ki zauna ki ta sharar bacci throughout wannan dare a'a za ki tashi kamar da kowa yake tashi shi yi addu'a ki yi addu'a ki zikiri ki sallah ce kawai ba za ki ba amma duk wani abu ki zikiri ki yi addu'a ki karatun alqur'ani yeah of course za ki iya karatun qur'ani abin da ya kamata na lissafo da shi ma tun farko kenan to wayannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mace mai haila ta kula da su a lokacin watan ramadan wanda ya kamata a ce ta yi kamar yadda muka faɗa da kuma wanda bai kamata ta yi ba والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك